Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Ƙungiyoyin Yahudawa a ƙasashen yankin tsakiyar Turai sun ce sun kaɗu dangane da ƙaruwar ayyukan kyamar Yahudanci a yankin. A ƙasar Poland, shugaban ƙungiyar Yahudawa a birnin Warsaw ya ce Yahudawa na cikin zulumi da damuwa tare kuma da fuskantar tursasawa. A ƙasar Hungary, jam'iyyar Jobik ta masu matsanancin ra'ayin rikau a fili ta nuna batanci ga Yahudawa, sannan a ƙasar Austria aikata laifi masu nasaba da kyamar Yahudanci ya ninka fiye da sau biyu a cikin shekaru goma da suka wuce. Shin menene musabbabi? Akwai hanyar kawo ƙarshen kyamar Yahudancin? A ƙoƙarin samun amsar waɗannan tambayoyi, ƙwararrun masana daga ko'ina a duniya sun hallara a birnin Vienna. in kuma kun biyo mu a cikin shirin na tabakalashi da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za ku ji ƙarin bayani masu sauraro muhammad nasir awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci madalla a ɗakunan lakca na jami'ar birnin vienna gwamman malaman jami'a da masana tarihi da kuma marubuta ne suka kwashi kwanaki biyar suna tattaunawa game da hanyoyin da za a bi don kawo ƙarshen kyamar yahudanci. Daga tarukan masu fifita farar fata a Pennsylvania a ƙasar Amurka, ya zuwa dandalin Helden Plus da ke birnin Vienna. Yawan masu raya aƙidar Nazi da masu kyamar Yahudanci na ƙaruwa. Wasu daga cikin tambayoyin da ƙwararrun masanan da suka lara a birnin Vienna suke yi shi ne, me ya sa kyamar Yahudanci ta wanzu a ƙasashen da aka taɓa aikata ta asa mafi muni akan Yahudawa, me kuma za a iya yi a kai. Doron Rabinovici marubuci ne kuma masanin tarihi a ƙasar Austria. Ya kwatanta sabon salon kyamar Yahudancin a yanzu a muhawarorin da ake yi cikin jama'a da mata bakunan 'yan siyasa a ƙasashen Poland da Austria da kuma Hungary. You have after 45 an antisemitism which is called the secondary antisemitism. Bayan shekara ta 1945 yanzu an samu wani salo na kyamar Yahudawa da za a iya kira mataki na biyu. wadda ba wai tana faruwa ba ne duk da abin da ya auku a sansanin gwale-gwale na Auschwitz. Amma tana wanzuwa ne saboda Auschwitz ɗin. Abin da muke gani shine masu kyamar Yahudanci sun kyamaci Yahudawa ne saboda Auschwitz. Wannan ya samar da sabbin nau'i na kyamar Yahudawa. And these guilt feelings produce new forms of antisemitisms. a nan dai wurin taron gangami ne na jam'iyyar masu matsanancin ra'ayi ta Jobik, a birnin budapest na kasar hungary suna tir da babban taron yahudawa na duniya da birnin ya ɗauki nauyinsa a shekarar 2013 shekara guda bayan taron jam'iyyar ta Jobik ta samu kashe 20 cikin 100 na yawan ƙuri'u a zaben 'yan majalisar dokoki ko da yake jam'iyyar ta ce ta canja manufofinta ba ta kuma bin ra'ayin kyamar Yahudawa, amma hakan bai sa Yahudawa a ƙasar ta Hungary da ake wa kallon waɗanda suka fi ƙarfi a tsakiyar nahiyar Turai sun samu wata sa'ida ba. Farfesa Ildiko Barna ta Jami'ar Budapest a kwanan nan ta yi nazari kan Yahudawa a Hungary da kuma yadda suke cin karo da aƙidar kyamar Yahudanci. there is a very very strong concern in Jews. Akwai damuwa sosai game da halin da Yahuda ke ciki a Hungary. Ko da yake laifuka ko ayyukan kyamar baki da sauransu ba su ritsa da su ba. amma gaskiya suna cikin zulumi saboda yadda kyamar yahudanci ke karuwa a cikin shekarun baya-bayan nan sun nuna cewa da yawa daga cikin 'yan kasar ta hungary na nuna alamar kyamar yahudanci farfesa barna ta halarci taron na birnin vienna inda ta yi magana akan yadda za a horas da matasa masu amfani da intanet hanyoyin yaƙi da kyamar yahudanci da kyamar baƙi ta kafafen sadarwa na yanar gizo ta ce yana da muhimmanci iyaye da kuma malaman makaranta su rika sanin abin da matasan ke yi don ɗora su kan kyakkyawar hanya create a safe place a safe space ya kamata a ƙirƙiro wani tudun mun tsira inda za su iya faɗin abubuwan da ke ci musu tuwa a ƙwarya. Koda kuwa batu ne da ke da sarƙaƙiya ko yake tattare da nuna wariya. Dole mu samar da dandalin da za mu iya magana ba tare da jin tsoro ba. A gani na hakan na da mahimmanci. Ɗalibai kuma na jin daɗin shi. Idan za a iya kawo ƙarshen ƙyamar Yahudanci, wato dalilin da ya sa aka shirya wannan taro. to ilimi zai taka muhimmiyar rawa in ji henry michaels farfesan ilimi a jami'ar yammacin yankin scotland ya halarci taron na birnin vienna da nuna yadda yake ilmantar da matasa a dangane da ta'asar holocaust we found that after learning about the holocaust bayan mun koyar da darasi kan ta'asar holocaust da aka yi wa yahudawa mun gano cewa matasa suna iya yin bayanin yadda abin ya faru sun kuma san ko su wane ne yan nazi amma ba su san abin da ake nufi da kyamar yahudancin ba hakan kuwa domin malamin a aji na magana akan wariya da ake nuna wa yahudawa amma idan yaran suka koma gida suka gani a talabijin ana magana game da kai hari na kyamar yahudawa ba sa gane abin da ake nufi saboda haka kamata mu bari su gane abin da ake nufi amma me yasa aka samu karuwar kyamar yahudanci a baya-bayan nan wasu na cewa saboda karuwar yawan kungiyoyi masu matsanancin ra'ayin kyama ne a intanet nan ma ga abin da farfesa henry martels ke cewa Yana da dangantaka da karuwar kyamar musulunci da muke gani a fadin duniya. A duk inda aka samu karuwar kyamar 'yan Roma da karuwar kyama ga addinin musulunci, to za ka samu karuwar kyamar Yahudawa a wannan waje. Jami'ar Vienna na ɗaya daga cikin jami'o'i mafi daɗewa a Turai da kuma ke da jerin masana ilimin kimiyya a cikin waɗanda suka kammala karatun jami'a. An der Wiener Universität veranstaltet die nationalsozialistische Studentenschaft a cikin wannan shirin talbijin na tashar ORF a Austria. a lokacin bikin cikar jami'ar shekaru 650 da kafuwa an yi bayani game da abin da ya auku a shekara 1930 lokacin da aka kori ɗalibai yahudawa aka ce mata su koma kicin masu ilimi kuwa ko dai sun tsere ko kuma an tura su ɗakunan da aka yi musu kisa da gas mai guba doron rabinovici da sauran masana da suka halarci taron don tattauna yadda za a kawo ƙarshen kyamar yahudancin sun san abin da ya faru a baya da kuma alamun gargaɗin da ake gani a yanzu. Sato said in 1944, as long as one Jew... A shekara ta 1944 ɗan ƙasar Faransa masanin farsafa, Jean-Paul Sartre ya ce idan bai hude ɗaya na cikin kunci, to jama'ar mu gaba ɗaya ba za ta samu zaman lafiya ba. Hakan ke faruwa yanzu, ana samun ƙaruwan dukkan nau'o'i na kyamar baƙi. hatta 'yancin faɗar albarkacin baki da demokradiyya da tsararru a cikin jama'a duk suna fuskantar hare-hare. To Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa ta nuna kyama. Masu sauraro a nan za mu sallama da kuwa ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki, ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Yakan